Masha Allah masu sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu a karo na biyar. mu kuma da sake kasancewa a cikin wannan shiri wato na duniya labari kuma wannan bangare da muke tattauna da bakon da muka shafe tsawon makonni biyu muna tattaunawa da shi to ga dai wanda yake bibiyar wannan labari mun ji yadda wannan bawan Allah yake ba da labarinsa labari ne mai cika da ƙalubale. labari na gudun hijira labari na gani ga wani ya ishi wani tsoron Allah labari wanda idan ka ji dole ka tausaya duba da duk wanda ya sami kansa irin wannan hali e tabbas fa ba haka aka so ba domin hali ne wanda za a iya cewa kada Allah ya sa mu shiga irin wannan hali to a shirin da ya gabata dai mun ji yadda ya kwararo yana ba mu labarin irin kalubalen da ya iske su sakamakon waɗannan bayan Allah da kusan suke shigowa masu gari lokaci zuwa lokaci ya ba mu labari game da yadda suka sake kawo hari a karo na hudu wanda ya ce fa tabbas wannan gari kusan a wannan lokaci ba su taɓa kawo ma hari irin wannan ba duba da ya ce tun daga misalin karfe shida na yamma ne kusan har karfe uku shi dai a iyajinsa. wanda ya ce a lokacin da gari ya waye suka fito suka ga garin fa ya ƙara watsewa wasu duka sun tsallaka wannan jamhuriyar Nijar inda dama kusan nan ne da zaran al'amarin ya taso suke tsallakawa da niyyar gudun hijira to sun dai ci gaba da zama a wannan gida sai dai shi mahaifinsu ya ce shi fa ba zai bar wannan gari ba ya ce akwai wani babban wansu wanda yake yawan zuwa duk da shi ma ya gudun hijira to amma fa yana yawan zuwa wajen mahaifinsu yana bashi baki akan dan Allah ya bar wannan gari shi kuma mahaifinsu yana cewa shi fa ba zai bar wannan gari ba to yace akwai lokacin da suna zaune sai wani abokin babansu ya zo yace da Allah a samu wanda za su je su nemo mashi ruwa yace kuma suka tafi domin su je su nemo mashi ruwa yace to a wannan lokacin ne fa tabbas suka ga wa'annan mutane ido da ido duk da suna cikin wannan gari nasu amma kusan ɗiɗai ne ake ganin wulƙawansu daga lokaci zuwa lokaci ya ce bayan sun je sun ɗibo ruwan nan to akwai niƙa da dama mahaifinsu ya ba su domin aje a niƙo wanda ya ce shi kuma niƙan sai an tsallaka ruwa ake zuwa ayo ya ce suka je suka iske wa'annan mutane har ma suka yi musu tambayoyi daga baya kuma suka tsallakar da su amma da niyyar shin idan suka je za su dawo wannan bawan Allah ya ce a lokacin suka gaya masu cewa tabbas za su dawo to bayan sun je sun dawo din ne dai ya ce suka tambaye su shin iyayenku suna cikin wannan gari suka ba su amsa da cewar eh iyayensu suna cikin wannan gari ya ce suka ba su saƙo cewar su gaya wa iyayensu cewar tabbas fa za su dawo a nan ne ya ce suka taho duk da a lokacin da dama za su tafi akwai dan uwan tafiyansu wanda ya ce tunda ya ji karan harbi shi fa bai karisa ba da suka juyo dai akan hanyar su ta dawowa sun haɗu da wannan bawan Allah kuma sun dawo wannan gari nasu tare har ma ya ce sun zo fa sun gaya wa iyayensu wannan sako wanda ya ce a nan ne fa kusan aka ruɗe tunda wa'innan mutane sun ce a fa gaya masu cewar za su dawo to bayan nan ya ba mu labarin cewar akwai wata rana da shi wannan abokin baba nasu ya ce da Allah a samu wanda zai zo ya je su samu ruwa kuma suka tafi wajen nemo ruwa to anan ne fa yace suka yi ta ganin wa'annan bayan Allah suna balle gidaje kuma ga abincin mutane da suke kwashewa suna ta jigila a mashina har ma yace a lokacin da suka je ɗibo wannan ruwa fa sun haɗu da wani wanda shi ma ya zo ɗiba ruwa a daidai wannan lokaci kuma ya tambaye su shin suna da jarka suka ba shi amsar da cewar su ba su da jarka a nan ne fa ya ce ya balla wani gida sai ya fito da jarka ya zo ya ɗiba ruwa a wannan waje to daga baya dai ya ce mana bayan sun ɗibo ruwa suna kan hanyar dawowa ya ce sun iske sun kashe mutane sai dai ya ce yawanci a lokacin wanda aka kashe 'yan shaye-shaye ne to a nan dai muka tsaya a shirin da ya gabata yanzu za mu ɗora sai ku kasance da ni mu'az musa ibrahim thank you ba mu labarin cewar akan hanyar ku ta dawowa kuka ga wa'annan mutane sun kashe wasu bayan Allah duk da dai ka ce yan shaye-shaye ne kuma ka ce anan ma fa kun ƙara shiga tashin hankali daga nan ina labarin naka ya dora to jama'a assalamu alaikum masu sauraro ku da safiya ga kowa fatan alkhairi wato daga nan dama na manta ban ga maka ba lokacin da zamu fito daga gidan nan mu zo mu ɗigo ruwan nan lokacin da mun iyayena sun zo da su da mu suna ta kuka cewa babanmu ya bar mu mu fita to a lokacin sai ce to ai sai mu ta tafiya tunda mun zo mun sashi a gaba muna ta mai kuka to a lokacin za mu tafi ne wannan bawan Allah ya zo shi ne ce to mu mu je mu ɗebo ruwan yin su daga baya sai mu bi su sai suka ce to suna hanya mu je can mu same su a wani ƙauye da yake bakin hanyar zuwa Nijar din nan sai muka ce to shikenan to bacin mun dawo mun je mun ɗebo wannan ruwan mun dawo mun kawo ruwan nan shikenan sai na zo na haɗu da wannan ɗan uwan na wanda a wani lokacin shi ma bai bi mu ba to sai muka ɗauki hanya da shi ba ma koma gidanmu saboda muna tunanin muka koma baban mu zai rike mu ya ce ba za mu tafi ba to sai muka tafi da muka tafi can sai muka gansu akan hanya ai sun je suna juyowa ma dawowa suke to sai muka tare su muka ce lafiya suka ce ai gashi gashi dan akwai wacce har sun shiga cikin ruwan a kwale-kwale aka dawo da su aka ce ba za su fita ba su waye suka ce ba za su fita ba su yaran malam kenan wato sun hana ku fita wannan gari kuma eh to a wannan lokacin gaskiya an sai ganka da kullun ka ko yaya ke su ce to hijira za ka yi za ka garin to su kuma ba sa son ana barin mutane gari don in ka ce ba ka da abinci za su ce ka je za su kai ma abinci in ka ce ba ka da lafiya sai ka je akwai magunguna har da allura har da ƙarin ruwa ma duk in kana bukata suna da shi za su yi maka su ne suke ƙarin ruwan da kansu eh su ne suke yi tunda su ne a cikin garin sun buɗe shaguna da yawa da na kemasin da sauransu dai sun kwashi kaya to a wani lokacin su suke ba mutane magani da sauran abinci da har gari nikakken gari ma suna ba mutane sun hana su waɗannan iyaye naku tunda ku a wannan lokaci ba ku riga kun kai gare su ba kun dai iske su ne a hanya suna dawowa shin sun kawo abincin to a wannan lokacin da suka hana mu fitowa sai muka yi wuri ba sai muka dawo baya muna tafiya to sai muka yanke shawarar ai mu je can wani ƙauye shi ma da yake can arewa da gari can akwai ma gidan wata yaya take a wajen mahaifiyarmu to shikenan sai muka je can muka je can sai muka tada wannan mata wacce muka je gidanta a wancan lokacin wanda muka je bata nan sai da yan uwan nan to nan muka tada ita ita ma a wannan gidan to muka ce to shikenan tunda mun zo nan ko mun tada su mu zauna a nan in su washe gari sai mu tsallaka mu tafi can Niger din ma'ana ku sake komawa duk da sun hana ku eh ai da yake ruwa ne kuma akwai hanyoyi da yawa to ta wannan garin shi wannan ƙauyen da muka zo din shi nan ta babu ma jirgi dan ma wanda suka iya ruwa ne dai suke hayar da mutane su kama hannun mutum haka su hayar da shi na ma da hidin muka kwana biyu to da muka kwana ɗaya sai abin nan abokiyar zaman mahaifinmu ita ta firgita sosai ta ce gaskiya ta ba ta sake kwana ba to muka je za a hayar da mu ana cikin wannan abun kawai sai ta je ta aka hayar da ita dan a lokacin gaskiya ruwa sai da kusa tafiya da ita saboda da ta riga ta tsorata hankalinta ba a jikin ta yake ba an shiga cikin wannan ruwan gaskiya ta su ruwa ya tafi da ita da wanda shi kanshi wanda ya kama ta zai haɗa ita shi ma gaskiya abin ya kusa tafiya da da kyar aka samu da suka haye da lokacin ba karfi a jikin ana hayar da ita ma ko tsayuwa ma ba ta iya za ga ta faɗi saboda dama na ga maka cewa ba abinci suke samu suke ci ba saboda fargaba to haka dai ake to shi ma wannan dan nata wannan dan uwana da nake gama to da ya ga haka sai ce ai shi ma ba zai tsallaka ba saboda ya ga yadda mahaifin shi ta yi a cikin wannan ruwa cikin sai wani ya zo ki wata mata take mishi fa take cewa wacin ba mahaifiyar ka bace ta riga ta tsallaka idan baka ji ba wa zai taimaka mata shikenan sai aka samu da aka mai fada kenan sai samu aka tsallakar da shi shi ma da kyarre sai mahaifin mu ta to gaskiya ita ma ta ga wa'annan dinnan sun yi ba za ta yi haka ba to ana cikin hakan ma kawai sai aka ce ai ga mutanen nan sun taho su yaran malam din sun biyo ku wannan ruwa eh sun ji kishin kishin din kamar ana tsallaka haka to sai aka ji karan mashinan su da ba ma nan suka tankaro ba to kawai shi kenan sai ake watsewa shi wancan dan uwan na da shi da mafi sun riga sun tsallaka da wata ya karama yarinya a hannun su jikar ta ce to shi kenan sai suka samu suka lallaba suka tafi can Nijar dan ku kuma fa to gaskiya mu a wannan lokacin muka sake koma wannan ƙauye muka sake kwana to sai da sassafe dama akwai sauran yan uwanmu wanda kamar yayu suke dai a wajenmu 'ya'yan yan uwa ne to su tun da asuba suke dinga fitar da kaya haka suna ta fitar da kaya suna tsallakar da shi to lokacin mu kuma da za mu farka mu yi sallah mu gama shirya sai mu zo mu ma tsallakar da mu to a wani lokacin an gama tsallakar da mu akwai mutane da yawa kuma da ba tsallakar da su ba kawai sai ga mutanen nan sun sake zuwa to da suka zo suka tadda mutanen suka ce ai duk wanda yake tsallaken nan ya dawo in ba haka ba za su harbe shi ku da kuka tsallaka duk ku dawo eh duk mu dawo kuma gashi kuna hangen su muna hangen su dan akwai ita wannan ita yar uwar tamu yar kasuwa ce gaskiya mutane da sun santa to a lokacin wannan shi yaran malam din nan har bata sunan ta yi da sunan danta danta dama shine ke ta tsallaka da mu sai ke cewa ai na gane ka kai ne damu kuke tsallaka da mutane ke cewa to duk wanda muka sake a gani anan gurin sai mun harbe shi shikenan mu dai muka samu muka rarraka bihi suka koma to ba mu dawo ba kawai sai muka ci gaba muka dauki hanya muka tafi can Nijar ɗin daman nan da yake zagaye ne sai ka yi tafiya a daji tukuna za ka karasa can Nijar ɗin to da muka je can muka samu muka karya a misalin karfe tara haka muka samu muka ɗan karya to sai aka ce za mu karasa can wajen yan uwanmu to wannan garin da muka zo Nijar ɗin su ma ba a cikin yan uwanmu suke ba suna can wani gari daban wani ƙauye to shikenan su ma ashe ranar da daddare ranar da wannan abokin zaman mahaifiyar mu ta tafi to a ranar su ma ba su yi kwanan lafiya ba don a garin nan ma inda suke yi Nijar din su ma an dan yi tashin hankali ma'ana su wa'annan yaran malam din sun je can garin kenan eh sun je can su ma da yake kusan su ma a wannan garin din akwai su gaskiya to gaskiya a ranar su ma sun yi kwana ne a cikin fargaba da tashin hankali to da washe garin nan da muka taho muna zuwa wajen nasu kawai sai aka ce mana ai ba zama za a yi ba muka ce to mu yanzu yanzu muka zo wajen nan kuma an ce ba zama da aka ce ai gashi gashi gashi abin da ya faru jiya to lokacin aka gama abinci rana sai muka ci to daga nan sai muka ɗebi kayan mu kuma da amalanken nan da mu da yara da matan yayin mu da yayin nan sai muka yi daji muka ce ai gaskiya gari ma yanzu ba zai zauna ba to a lokacin nan gaskiya muka tafi daji a daji muka ajiye zango don lokacin hidda muka yi kwana biyar a daji a lokacin babu gidaje a wajen gaskiya babu gidaje duba da lokacin gaskiya in hijira gaba ɗaya sun bar wannan gari na sun dawo nan Nijar to shine wannan abin da suka ƙara biyowa nan ake ta harba harban nan to shine aka ce to ai gaskiya garin ba zai zaune ba a dajin ma kusan ya fi kwanciyar hankali saboda lokacin ba su zo Nijar din sun yawa sosai ba to aka ce ai dajin ma ya fi kwanciyar hankali to nan muka samu wani ɗan gindin bishiya haka muka aje kayan mu muka kwanta muka dan daura sange haka muka muka yi bacci muka tashi washe gari to menene sange gidan sauro kenan yawwa to da muka kwanta washe gari aka tashi sai aka ce to mu kunce abin nan shanu mu kai su mu je mu kiwo tunda zamu alaji daji muke mu dan kora su baya duk wannan tafiya da kuke da shanun ku kuke tafiya da shanun mu muke tafiya sannan mu tafi da amalanke guda ɗaya muna da amalanke kusan guda uku to mu tafi da guda ɗaya da jarkoki sai mu ɗebo ruwa su ma mu ba su ruwa su sha sai mu yi kiwo sai mu dawo to amma abinci ba su kuma wa'annan yayin namu su ne suke shiga cikin gari sai su so mana abinci haka wani lokacin ma biredi da ko cincin haka za su so mana kuma dai wani lokacin su taho mana dai da abin sarrafa a zuwa sarrafa to haka dai faɗi ta shi muka kuma rayuwa a daji da muka yi kwana biyar to akwai wata kanwar mahaifiyarmu a nan cikin Nijar ita a cikin gari take ta sauka wani gida to sai aka ce ai su wucewa za su yi gaskiya za su wuto nan cikin Najeriya ta can za su kewaya su yiwo cikin Najeriya to shikenan mahaifiyar mu ta je suka yi ban kwana da su to da suka je ne hine ta roki wannan mata alfarma mu zo mu zauna a wannan gida nata kafin Allah ya sa abin ya lafa mu kuma garmu to daga nan shikenan sai mahaifi sai wannan matar sai ta amince mahaifiyar mu ta ga mana shikenan sai muka tattara kamun. sai muka dawo nan wannan gida cikin gari kenan to da muka zo nan muka zauna shi kuma yayin mu guda biyu da matan sai suka je can bakin gari inda in hijira suke suka ɗan yi bukka haka na gidan kara haka wani tamfar ne ma wani goma dai kawai ka dan kewaye haka to can su suke kula da shanu da darkuwa din to su kuma suna cikin gari mu kenan da iyayen mu da sauran yara to muna zaune haka yau da gobe shi to a wannan lokacin yayanmu sai siya abinci haka ko wani abu haka sai dinga kaiwa mahaifinmu wato shi mahaifinku dai wanda yana wancan gari naku ya ce shi fa ba zai bi ku ba eh to yana sayan abinci yana zuwa yana kai mai yana kuma ganin lafiyarsa to hakan ma an ya je dai yana zama har ma ya mai kuka saboda diddi ya yarda a fito da shi daga garin nan shi kuma dai gaskiya bai amince da hakan ba shi mahaifinku eh bai amince da hakan ba to yana yi dai yana yi dai gaskiya to har ta kai kawo duk ranar da zai shiga a faduwar gaba haka dai kawai zai sadaukar wannan yayin da mu ji garin nan ya dawo tafiya baya haduwa da su waɗancan mutanen gaskiya yana haduwa da su saboda wani lokacin masu suke tsallakar da shi idan dai zai shiga garin daman ba sa hana a shiga garin daman zai tafi ne da dan abin shi alaiya zai ce ai gashi wani abu ji sai to za su tsallakar da shi to wajen fitowa nan ne ake gwagwarmaya gaskiya za su yi mai ta tambayoyi ce musu ga abin da zai ji yi. saboda su a wannan lokaci za su yi zargin zai fita ne shi ma kamar yadda yan gudun hijira suke fita yawa suna zargin haka to sai ta musu dai ga abin da zai je duk abin da ya ga musu ce ai akwai shi a cikin wannan garin ya je can kofa gidan mai gari can suka taru inda babban suke kenan ya je can ya karba shi mai garin a lokacin baya garin ba kowa ai ba mai gari ba kowa kawai da su ne suke sha'anin su anan su ne suka zama masu garin kenan su ne suka zama masu garin to shi kenan aka dai yana zuwa wata rana gaskiya ya ce shi gaskiya ranar ya fidda rai ma da duniya ma gaba ɗaya ma ya ma sadakar saboda gaskiya ranar ya ce ya zo zai fito din nan abun gaskiya abun tsoro ne sosai a wani lokacin fa a can yake kwana idan ya je ya kwana wato wajen mahaifin naku eh to idan ya je ya kwana shiga ba ta da wahala to idan ya kwana misali kamar karfe ɗaya na dare ko karfe biyu haka dai lokacin da ba su fito sun mamaye gari ba yaran malam eh to a lokacin yake samu ya fito to ranar nan gaskiya shi malamin kamar ya san da abin sai ya zo akwai wani dattijo da yake shi makiyayi ne to shi ne sai ce mai yake ce mai gashi gashi yana so fita kuma gashi ya ga abin nasu kamar kullun ƙara gaba yake sai ce mai karfe kaza ka zo ka same ni to misalin karfe uku ne na tunanin na daidai na manta to sai ya zo wannan mutumin ya zo har gida ya tada wannan yayan nan ya je kewaya da shi ta can wani gu ya ce mai gata ne da za ka bi ce to shi ke na gode sai wannan mutumin ya dawo to shi kuma da ya taho nan ya haɗu da su hanyar dawowa kenan eh to inda ya zo yana zuwa nan ma sai gamu da wannan mutanen yaran mala. duk da ku watakila an fita ne da tsakar dare eh to da ya fita ya gansu a nan bakin hanyar nan sai wani tare shi yana tsaye da bindiga sai tare shi yake ce mai ina za ka yake cewa ai gashi gashi gashi inda zai ce me za ka yi ya gaggaya mai ga abin da zai ce ai duk abin da kake bukata ka je kofar mai gari za ka samu yana ta mai tambayoyi dai ce shi dai can sai shiru ma ya daina mai tambayoyin sai ya tsaya shi wannan yaron malam din ya tsaya sai kallon wannan yana mai ke shi ma yana in ya kalle shi haka sai sun koyar da kai haka dai ce shi a lokacin gaskiya ya sadakar kawai a lokacin harbe shi ma za a yi